da yawa mun zaci cewar allah ya sa suka samu al'umma ma za su samu amma an waye gari sun samu amma sun shafa fuskar su toka sai faɗin maganganu marasa daɗi ba kyautatawa ba fuska ba magana mai daɗi haka muke fama gashi shekarar shekaru a ƙasar nan saboda haka muka yi shawara ya za a yi muka haɗu da 'yan kishin ƙasa a nan sashi da ma jihohin kudu muka samu mutane nagartattu ba irin da ka zo na zo ba sanda muka fara pdp 1998 dama soja muke son muku saboda haka babu zancen mai aƙidar ka ko daga ina ka zo ko da ka taba kakaka ta taba sata akuya taba yin tafiya wannan haka muka zo muka haɗu ake gina jama'iyyar pdp kuna ji da yi irin kwamacanar da aka yi da mu a kano saboda mun zo mun haɗu da masu ci gaba mu kenan masu ƙasa da ƙasa ta amfana ƴaƴan talakawa su zama waɗansu abubuwa shi kansa talakan ya huta matarsa ta huta a zaman samu zaman lafiya da kwanciyar hankali amma muka sami yan jari hujja diya yadda muka zo za a yi aikin ruwa misali a kano an gyara tambura an bada an gyara cala da dukkanin matatun ruwa su wudin da sauransu su an ce za a gyara ruwa mutane su sha haushi suke yi so suke a basu kudin su kai bohol a gidansu da kuma su kai kasar misali da yawa daga cikinsu in suka ji za ka yi hanya ko flyover ko underpass ko wani abu ko wutar lantarki so suke ka basu kudin su je sai janareta su shafa kwanta a cikin gidansu su mulmule shi yadda yake su kaɗai ne mutum sanda kuma ka ce za mu so maka yara makaranta wani daga cikinsu har su mai me ya haɗa ɗan talaka da ƙasar waje shi ba yawancinsu daga kansu ma aka fara ma sanin ma cin kaza a gidansu in dai ba mara lafiya ba nan mutane haka muka yi ta fama ɗaya daga cikin dalilan da isa shekara ta dubu da uku suka wuso suka yi antifati suka yi kaza suka yi kaza da yawa daga cikinsu mun gode wa allah a kano da jigawa sun fito mana da 'ya'yansu sun mai da mulkin siyasa mulkin gargajiya so suke yi an game musu bauta tun jamhuriya ta biyu kaɗan rage musu ma yi musu bauta jamhuriya ta ɗaya yan sun fito so suke dole 'ya'yansu a sake musu bauta mu jihar jihar kaduna amin jigawa da jihar kano mafiya yawanmu da wanda suke yayyanmu da iyaye a siyasa da mu da na ƙasa da mu duka in ka je ka duba zuciyoyi tsarin mu na nemu ne tsarin mu na prp ne amma prp da nemu ta gaskiya ba ta karya wanda suke za su zo su ne mutane karya da nemu saboda haka wanda suka kawo mana yayansu za a naɗa su su zama gwamnoni wannan mutane ana cewa an ba su sun yi sa'a ma a kano kotu ta yi ta ce dakatar da su amma da jin so muka yi babban su tukuna allah ya taimaki talakan wannan jihohi su ɗauki wa'annan yaran su ɗaga su sama Allah sai mu gode wa Allah da yanzu an kai matsayin da talakawan da ba sa so su ne za su zo su yi wa 'ya'yansu hukunci wannan sai mu gode wa Allah ko muna kira a gare ku duka a matsayinku na shugabanni kamar inda dan takararmu kuma gwamnan mai Allah da. kamar yadda ya bayani wannan ƙungiyoyi da wannan shugabanni ku ne shugabanni yawanci mutane musamman talakawa idan zaɓe ya zo sai su yi kuskure kuskure wasu sai su fake da maganar rashin hali shekarun baya sai ka ga yara ta ma talaka da ake wannan yakin wasu sa ganye wai shi na sayarwa ne wannan abun kunya saboda allah da bai yi kama wannan zaɓe mun yi sa'a akwai na'ura da aka shigo da ita biba wanda in ka je za ta shaida ka in an yi zaɓe a wat a kwato daga dan wurin direct za a ɗaga sakamako ya tafi saba can hedikwata saboda haka kowa yi la'akari da wannan in za a yi wani abu na rashin daidai a gun akwatin sa jama'iyyar mu ta ce maza maza akwai akwai eh, agent kuma na jin da wata kila jigawa kun kai naku to a kula sosai kuma mun yi wani abu a kano na jin daɗi wanda ya bamu sha'awa zaben da ya wuce sai muka sawa tsarin wato kwankwasiya kwankwasiya kowa agent saboda haka wannan kwankwasiya har a jigawa da sauran jihohi kar ku je ka je kawai ka sa guri aka kaje ka tafiya lallai ka tabbatar da cewar kun tsaya kun kare akwatu waɗannan mutanen abin da ya rage musu kawai sun ta mutane su fito da kuɗi sun ɗora mutane yunwa su fito da abinci ranar zaɓe in za su iya kuma sai rigin amma in dai talaka ne zai yi zaɓe sun tabbata sun faɗi kuma ni na tsaya na yi tunani akwai ran da dare ya yi na tafi na kwanta na kasa bacci ina tunanin waye talakan arziki zai tafi ya je zaɓi mutanen da suka kama da talauci a ƙasar na yi tunani na yi tunani a ƙarshe dai na yanke hukunci inda mutum ba ne ba ne shi saboda dufa dufa fitukan nan da muke yi mun hana kanmu bacci mun hana kanmu cin abinci mun hana kanmu ibadan ma sai dai ka dunkule wasu sallolin ka aika su kullum kwanan duniya a irin wannan tsarin saboda muna so mu gan talakawan da yawa daga ciki cewa za su yi a zuwa sauka a airport amma muke bi unguwa unguwa gari gari mutane lungu lungu mu ga mutane me matsalar su mina hanyar su take wani lokacin da yawa za ka je ga mutane sun fita daga hayyacinsu wannan tana da mana tausayi yanzu wannan mutane an kai zance ilimi ma ana zance ilimi wa yake ma magana makaranta yanzu waye yake zancen gyaran hanyoyi ma a gyara wa yake zancen ana kashe-kashe ma a kasan nan ma wani suna mutuwa hanyoyi kuna ba ka ce wani hanya ta yi rami gara ma wannan hanyoyin naku allah taimake mu akwai yara suna sa jakai suna ɗauko ƙasa suna zuzubawa amma ba haka ba ku kududdufan da za a yi akan hanyoyin nan naku allah ta sanya saboda haka Girer ofis. Yes. su hau sama can a hau sama can ga sama can za a yi zama da kan takara a hau sama na nan ku fito wanda suke nan su shigo daga nan ciki ga gurare na ma sama din nan wajen wata takala nan zai kyau da zama halin da muke ciki fi su lillahi inda ba dan ba dan ba